walimatan kuna nan kuna tabe tabe idan za ka je kuma oh saka lafiya ba da kai na gaba ban ma gane ka ba ma ba ni ta tafiya makaruhi ne kyale ba magana tambaya a wani wuri tun da na fara karantawa makaruhi ne a mayar da ragon layya zama walima ragon layan a dafa shi a yi gayya a je to duk ka tsaye ne in na ce ragon layan ragon suna na ke nufi me ya raba dambe da fada zage-zage hmm? giya abin bai fada ba ba gare <laughs> to faɗa ba akwai akwai eh, abin faɗa ma akwai zare tunda ai akwai wanda ke ɗaura irin wasu ƙarafa in za a yi faɗa ka gan shi shi a cikin jama'a kawai yana ji da hannunsa amma ya sa ƙarfi a nan ya sa ƙarfi a nan duk wanda ya doka sai dai ka jini to saboda kanan nan je ah mata ne eh, an ɓaro jirgin mata dan an ji a to ai walima za mu yi to ai walima za mu yi ga su iya kananewa in akwai zo su samu tsoho suke masa malima za mu yi ɗin da wani sa ta aihu zai da zo ta yi walima ya zama ka ce ba za a yi ba ka gaba ka daga zo fikiri ta ku hada ka da babanku kwanaki na raba wani faɗa ita yar kanin ne Allah ya wa aihuwa yadda zo za ta yi walima ita ba za a yi ba ya fatattake su ta je ta gaya babar shi ko ya ɗauki sanda yana neman ɗan ina neman shi ina ike marambutan shi ina ruwanka da kuɗinka aka ce za a yi shi kenan sai shi gwanda isan ya yi laifi sai zo ya same ni ya ce kaji kaji kaji za a zo nema na sai na ce to kafin a zo na neman kamar yin neme su ne na kirawo shi yace wani ne shi za a kira ko kanin na kira sai aka sai ita ho da kansa baban ita don me za a ce ce wani ne zai faɗa maka wannan kaji kaji na ce wannan yaro sai na kama shi ina na ce yi hakuri kaza kaza kaza haka da na kashe ya ce to sun da riga an kawo maka magana ya magana ta mutu walima ba wuta walima ba a walima da ragon layya da ragon suna oh, oh. ragon suna ba wanda min zai min gyara sai wasai amma bai da littafi da sai littafi koriha fuka ha'una a samari ma suna yin haka yi hmm? aihuwar farko din nan yi tashi walima ya ebo na da ya ebo abokan fashe zai walima ne sai ma rago to ai ban da kai mai mai min gyara wasai ne shi kuma sai asali ta yi kariha fuqaha'una rahimahumullahu ittikadul aqiqati daukan ragon suna da a watan lita'amin a ce a yi wata gayya walimatan yajtami'u alaiha su taru a kai wai da una ilaiha a yau gayya taron suna walima ce ake cewa wa ma yutbahu lahmu shad shi ragon suna ana dafa naman ne wa ya'kulu minhu ahlul baiti yan gida su ci ba wai ragon wacce ta aihu bane ba wal jirani makwata ma ci wal ya wa attajirai za su ci wal fukara wa yat'imun nasu kuma za a ciyar da mutane minhu amma ba gayya wahum fi mawadhi'ihim suna wurin su sai a ɗauki abincin akai musu wa hadha huwa sha'nu fil aqiqati wa afu afdalu min ad-da'wati ilayha عن عطاء قال يأكل أهل الحقيقة ويهدونها أمر عمرو صلى الله عليه وسلم بذلك وعن الحسن البصري يصنع بالحقيقة ما يصنع بالأضحية تو غاشرن دي وانا كما ايوانا آیا